يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ku mutane ku ji tsoron Allah ubangijinku shine wanda ya halicce ku daga rai guda ɗaya ran nan shine babanku annabi Adam sannan daga gare shi ne ya halicci matarsa mahaifiyarku Hawwa'u daga gare su ne ya haɗa mutane da yawa a bayan ƙasa, maza da mata, ku ji tsoron Allah, wanda sashen ku yake tambayar sashi da shi, kamar ya ce, Ina roƙonka don Allah ka yi kaza, ku ji tsoron yanke zumunci, wanda ya haɗa tsakaninku, haƙiƙa, Allah mai kula ne da abin da kuke yi, babu wani abin da ya wuce shi daga ayyukanku, yana ƙididdige su, ya saka muku a kansu.